da dama daga cikin mutane masu amfani da telegram domin mining a gaskiya akwai wani a rashin fahimta da suke ma irin waɗannan tap tap tap da ake yi wato waɗanda ake daddana su ana mining nasu musamman wanda suke mining na tap swap mafi yawancinsu a out of 100% 99% sun shigo ne sakamakon fashewar notcoin kuma tabbas wannan a tun wata biyu uku da suka wuce na yi ta bayani cewa na tabbatar insha Allah Notcoin tana fashewa har aka samu kuɗaɗe a ciki so duk wani tap tap tap mutane za su shigo sannan su kuma su kama za su tsaya su ƙirƙire nasu domin su zalunce mutane So insha Allah idan har ka tsaya a cikin wannan bidiyon ka saurare ne daga farko ƙarshe zai maka bayani abin da ya kamata kana yi a cikin irin wannan mining da ake yi a cikin Telegram musamman wannan da muke cikin yi a TapSwap din nan mutane da yawa kamar yadda faɗa muka 100% 99% gaba ɗaya sun jahilce menene waɗannan abubuwan suke yi 1% ne kaɗai suka fi san menene wannan abun yake ciki a iya binciken da suke yi so a cikin wannan bidiyon insha Allah zai muku bayani ɗan takaitacce akan a update ɗin da Tapsoft suka saka a yau so za mu shiga a cikin Telegram kamar haka so amma kafin mu shiga a Telegram idan ka rade kana biyu ta amma ka manta ka danna min subscribe ba ka danna subscribe sa'annan ka danna alamar karawa ka sabi wal hakan zai baka dama duk lokacin da sabon bidiyo YouTube za su sanar da kai a nan take ina da tambayoyi sosai da ake min ta WhatsApp Insta WhatsApp Telegram kowane group nawa ana mun tambayoyi akan wannan tab sub din so iya nawa bincike zan yi muku bayani akai insha Allah yanzu za mu yi searching sai mu neme tab swap so idan ka shiga a cikin tab swap kamar haka za ka dan jira shi ya bude wanda daidai da yanayi na network naka idan har kana da enough network so abin zai bude maka kai tsaye idan kuma network naka yana da issue to zaka ga yana maka delay so zaka dan jira dai insha Allah so gaskiya mutane da yawa za su samu kuɗi wa 'yan abubuwan kuma wallahi mafi yawanci za su yi asaran kuɗaɗensu ne a wannan shekarar da muke ciki akwai wa'inda kan za su samu wa'inda suka yi amfani da hankalinsu idan an ba su shawara suna ɗauka ah, idan ka buɗe tapswap naka za ku ga ah, a can farko ne sun rubuta powered by ah, solana ƙaryar da suka ma mutane ta farko kenan suka ce su ya samar da wannan daga baya yanzu kuma sun dawo sun rubuta powered by community wato mu ne dai muka kirkira abun mu ne dai muka ba wannan abun support har ya kawo wannan matakin da ake ciki so ba shi ne zai muku bayani akai ba akwai wani abu da suka saka nan ɗazu yau sun saka shi ina jin kusan sau biyu ko sau uku suna cirewa wanda wannan abun gaskiya a ya nuna akwai yiwuwar tafsuwa su zalunci mutane gaskiya so wasu daga ciki ba za su ji daɗi wannan maganan da na yi ba wasu kuma za su ji daɗi so idan ma ka ji daɗi idan baka ji daɗi ba so ka sani dai tafsuwa akwai alamar suna son su cuci mutane ne don ba zai yiwu ba an zo an an tara point sosai mutane suna tafin sosai sun tara abu daga baya bari mu zo nan wajen dai statistic nasu kamar haka ku ga at least at least suka ce total share balance 86 trillion 322 million so uh, idan kuka duba kamar yadda suka yi bayani wa'annan su ne total uh, uh, abin da aka yi abin ga total gashi na rubuta total share wanda yake ya kai trillion 86 so idan muka dawo a nan at least so sannan suna da a community nasu idan muka shiga community nasu suna da kusan getting to 35 million users so 35 million users sun ce a saka 0.5 ton wanda idan ka shiga a cikin ton kifa naka kamar haka ko kuma ka shiga cikin wata exchange ka duba farashi na ton za mu ɗan yi haƙuri ya buɗe sakamakon yanayin network da muke fama da shi za ku ga abin baya sauri wajen buɗe su amma za mu yi haƙuri ya buɗe sai ku ga abin da ke nan za ku ga yanzu a ton yana kan kusan dala shida da ɗigo ashirin da tara so mabrashi ma yana kan dala shida ne to suka ce za ka saka rabi rabi kenan dala uku so za mu buga misali dala uku so miliyan talatin da biyar za mu sa dala uku sau miliyan talatin da biyar so kun ga za su samu a dala miliyan ɗari da biyar abinda za su samu kenan fa dala miliyan ɗari da biyar imajin a ce mu da muka yi tafin ɗin wannan muka tara wannan abun kuma mu za mu zo mu ba su kuɗi su saka a matsayin liquidity a tawa fahimta ba wai na ce a dole dole sai ka yarda da fahimta ta ba so a tawa fahimta wannan kuɗin da za ku saka za su saka shi ne a matsayin liquidity so kun ga tun daga nan dai alamu ya nuna cewa tafsuwa fa ba lalle ne ya kai notcoin ba zai iya yiwa ya ƙasa da notcoin sosai idan ba Allah ne ya kawo gyara suka samu kuɗin da za su sa a matsayin liquidity ba to gaskiya a taps of a daina masa irin zaton nan kana ɗaukar wai za ka samu kuɗi da shi ka tara miliyan kaza za ka samu kaza da shi to gaskiya ka daina irin wannan tunani ko ke daina ko kuma in ce gaba ɗayan mu mu daina irin wannan tunani saboda alamu ya nuna ba wai za su yi wani abu na kirki ba idan dai ba wani canji suka samu ba so bari mu koma a cikin uh, ah, tapswap ɗin bari mu koma a cikin tapswap din mu dan jira ya buɗe so gaskiya akwai waɗanda da yawa daga su wallahi mutane asaran kuɗi za su yi zunzurutun kuɗi ba sani ba ba wai ina nufin kai kaɗai za ka yi asaran kuɗi ba misali mun kai mu miliyan ɗari biyu kowa ya saka dala uku uku at least idan ka buga dala miliyan dala biyu so miliyan ɗari biyu kuɗin da za su samu suna da yawa wasu za su saka liquidity ɗan kaɗan sauran kuɗi za su riƙe abinsu at the end kuma wajen in ka zo coins ɗin ba wai za su sake shi da wani farashi ba ne kuma daga baya su zo su zare liquidity ɗin su barka da nambobin banza saboda haka gaskiya mutane ku yi hankali da wa'annan abubuwan ba wai na ce ba za a samu kuɗi ba za a samu kuɗi amma sai mutane sun yi taka tsantsan da mining ɗin da ake yi ba daga farko ko kuma daga ƙarshe su nemi a yi depositing na wani abu domin su yi liquidity sannan kuma ba wai na hana ku bane wani coin za a yi masa haka a yi provide su yi providing din wani abu kamar a yi deposit wani abu daga wajen su su kara su yi liquidity abin ya zo ya yi armashi sosai a samu abun da ba a tunani amma gaskiya cikin kashi uku kashi biyu da rabi idan har suka nemi wani abu a wajen mutane so akan samu matsala ne abin da aka nema ya kasa dawowa saboda haka gaskiya yan uwa a kiyaye sosai sosai kar wani ya zo yanzu kun ga masu amfani da a masu amfani da aten da x blacks duk wanda yake tunani yana amfani da aten da kuma x wai zai samu kuɗi wallahi kawai kana bata ma kanka lokaci ne gaba ɗayan su kama su ne wayannan mutane kawai sun zo ne su samu kuɗin mutane su wuce abinsu. su ba za ku gane ba sai nan gaba kaɗan mutane za su fahimci a wannan matsalolin mutane da yawa an yi ta tura min bayanai akan su da Allah in yi bidiyo ko in yi kaza da Allah mutane su yi registration nashi ba na yi Aten, Abacoin, S-Black, Rocket, uh, abstract waɗannan da kuke gani gaba ɗayansu su kama su ne 100% duk yadda ka zo ka karantar da ni ka fahimtar da ni ba su kama su ba ne ba zan taɓa yadda ba so in dai har kuna amfani da uh, bayanai irin ba wai dole sai bayanan da nake bayarwa ba in dai har kuna samun mutane wanda suke fahimtar da ku irin waɗannan abubuwan to ko da ba ni bane ku rika amfani da abin da suke baku kar kuna yi kuna ɗaukar wani bayani daban wanda zai zo daga aya ku yi da na sani sai ku ce ma kun daina mining gaba ɗaya sannan kar wannan abun ya sa ka ji wai ka tsani tapsuwa ko kuma ka tsani mining gaba ɗaya ɗan uwa wannan abun a iya nawa bincike ne so sai dai abin da muke fata kawai waɗannan abubuwan da muke yi abin da nake ta ƙara baku shawara cewa ku tara point ɗin da matuƙar yawa zai iya yiwa ya arha arhan da baka tunani to idan ka tara su da yawa kaga zaka dan samu wani abu idan kuma ya tsada kaga kai ne dai da riba biyu kar ka tsaya kana dan wani tattara su kaɗan daga baya zo yayi yayi misali a ce kana da kwara miliyan uku ko miliyan goma a ce maka kwara miliyan goma ya kasa yin dala guda ko ya kasa yin rabin dala sai ka zo ka ce wai ai sun yi maka kaza sun cuce ka waye waye ba wani cuta an riga an sanar da ku so idan ku ji daɗin wannan bidiyon ku danna min like bayan kun danna like ku yi comment sannan kuma ku share wannan bidiyon zuwa ga yan uwa da bukan aski domin su ma su gani su amfana nagode ina kuma talakai da mu haɗu da ku a next video